الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin na talata goma sha nawa kenan goma sha bakwai ga watan jimada a saniya a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da takwas ga watan mayu watan biyar shekara ta 2012 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tara albarka al'aqidatu tahawiyya ta al-imam abu ja'far al-tahawi wanda yake fayyace akidar ahlus sunna wal jama'a a cikin wannan littafi a sheikh al'imam abu ja'far al-tahawi ubangiji allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 bayan hijira domin yau yana da shekara sama da dubu ɗaya da ɗari ɗaya a ƙasa duk abubuwan da yake zayyanowa a wannan littafi abubuwa ne waɗanda yake ya fahimce su a ƙarƙashin haske na alƙur'ani mai girma da sunna ta manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da fahimtar malamai magabata saboda ta aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a kullum muna da maimaitawa bambanci daga cikin bambance-bambancen aƙida ahlus sunna wal jama'a bambanci kwaya ɗaya da za iya faɗa a yanzu shi ne aƙida ahlus sunna wal jama'a dalilan ƙur'ani da dalilan hadisi shi ne aƙidar tasu ba wai aƙidar ce daban ba sannan a zo a neman mata dalili kun gane ni da ke ko da Allah ta'ala ya ce bal ya bahu dahu ta tani ayar ita ce ta tabbatar shi Allah ta'ala yana da hannaye guda ba wai zuwa suka suka ce Allah yana da hannaye guda biyu suka zo suna neman dalili ba a'a dalilan qur'ani ayoyin qur'ani hadisai ingantattu su ne aqida su ne dalila sabanin mutum ya je ya kirkiri wata ibada ya je ya kirkiri wata aqida ta daban a lokacin da ba ta da dalili sai da ya gama saita ta a mahangasa sannan ya zo zai neman mata dalili to a wannan lokaci fa duk abin da ba dalili ba zai kokarin ya mai da shi dalili ya zara da kowace shekara dalilan take zuwa da shi da ba sabanin aqida ta halal sunna dalilan su ne aqida aqida su ne dalilan kuma wannan bawan Allah fa ya rasu shekara dubu daya da ɗari daya da ɗoriya fa yana ƙasa a yanzu ba yau da haihuwar shi ba balle a ce suwana da wani da wani suka tsaya suka tsara ta ko kuma ai abu ne da bai shekara arba'in ba ko hamsin da sauransu kenan ta ga yanzu ba ɗan shiya ta bace ba ɗan shiya ka bane malami ne daga cikin malamai da suke ma addinin musulunci hidima kowace gaba ɗaya daga cikin gaɓɓai ɗinin da ya kawo kana da ayoyi da hadisai sama da shurin masaki da za ka iya ɗanfare su da dalilai har sai ma wani lokacin da ya karanto jumla daya sai da ya ta nassin wata ayar ya hango wani mutum sabanin littafin da alaƙa shi da addini tana da nisa ko da ku an kankaba cikin addini din za ka ta karanta ka ga ya abin da ba wasu wani da alaƙa da wa'ani ka dole ne a jaddada aqida ahlus na wal jamaa aqida ce fayyatacciya rubutacciya gashi nan kowa na rubuta kowa na bayani ta subhanahu ala ya mana dantakadar a cikin ta wannan shine darasin mu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafin albarka al at-tahawiyya ana kiranta alaƙida ne don ta kunshi ayyukan zuci abin da zuciya take gudancewa ana kiranta al-tahawiyya ne an tsayar an nasabta ta an jingina ta ga garin mawallafin littafin sunan garin su taha da ke tudu a ƙasar masa shi za a yi kiran shi al-tahawi al-aqidatu at-tahawiyya aqidar malamin nan wanda ya rubuta ta dan kasar dan garin kaha da ke birnin masar ya kowace da ahlus sunna wal jama'a ma'ana ba wai aqidar tashi ce tsaye kirkire ta ba kawai an jingira da zuwa ga garin su kuma da ake cewa riwayatuwar shi ba wai shi shi ke shi ya tsaye kirkiri riwaya ba riwayatul qalib ta bazzi riwayatul qumbul abul haris asusi da sauransu habs farko kiran faɗa su ba kaga ba wai shi ya tsaya ya kirkiri riwaya ba a'a ya shahara da ita ne ake jingina ta zuwa gare shi Allah ta'ala ya mana muwafaqa a darasin mu na jiya malam ya zayyana mana abin da ya shafi magana akan imani shi da farkon darasin mu ta'arifin da yayin imani malamai suka ce ta'arifin yana buƙatar kuskure na da gyara kuma ake bayani akan shi kasancewar mutum tare yake da cika ma ba kuma a wannan a makarantar suna ne ake fahimtar kowanne kamar da na ba mu labari nake buga mana misali to da aqida ahlus sunna da a'imma na sunna da mamu da suke bi gaba ɗaya su irin su abu ɗoki da limaman da mamu sun sai ina aka dusa shi sa da zarar malami daga cikin malaman suna kafa shi ta dan zami sai ga an tallafa shi cikin girmamawa da mutuntawa kun gane ko yanzu misali mota ce aka cika ta a wannan gareji da kenan kwakwan za ku je gida. da aka kammala da mota ta cika da ya yi sama ya fito ta cikin gareji sai kawai ga yi dama maimakon yi hagu ya za ku ce eh za ku ce direba kuma ina za a je Kuma kai direba ne ta sun ne masu an za a yi bidda to haka ake sai ya ce a za mu je mai ne ya sha mu ya mu ce yawwa ka ji bayan kenan ba shi kenan ba to haka aqidar ahmad sunna da malaman da mamu sun san ina aka kusa ba wai ana da mamu bane su zama kamar gawa da mai wanke ta sai yadda aka juya ta ba wai ana jahiltar da mutum ya zama kashin ibn jahili bane a'a ya san ina aka kusa sai dai ko lalace akwai an sanya jagorori da suke jagorantar mutane a kan shi yawa ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shine ɗaya daga cikin bambance bambancen sunna da kuma ba sunna ba don waɗanda ba sunna ba ko da malamin sa ga yayi ashar maimakon ka ce subhanallah inna lillahi ya aikata sai da ce a kunnan kan ne zikiri haka ne wannan an wawantar da mutum kenan ko da mutum ya aikata sabo sai dai a ce ta kudirce a zuciyarka ba sabo yayi ba to haka a kuma mutum mutum tsakanin sunna da abin da ba sunna ba kuma ana faɗan wannan ne don a buga misali al'amura ne su ta fito fili su ta zo kusa kowa ya gane da al'amuran suke a nan manyan manyan manufofin ahalin suna shi ne kowa ya gane ba wai iya jama'ar gidan shi kadai su gane ba sauran da ba na jama'ar gidansa ba su gane gidan na gidansa ba wannan bai tace ce aqidar sunna ba aqidar sunna ne kowa da kowa ya gane abin da zai nuna maka haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya zama khalifa kuma abubakar dan shi ne dan uwan shi ne aiki shi kenan bayan sai na abubakar sai wa sai na umar dan uwan shi ne dan shi ne bayan shi sai sai usman bayan sai sai na ali dan ka fahimci abin na wanda ne makaranta ta sunna ba makaranta ce da ake barin wasu gida su kaɗai ne malamai wasu gida su kaɗai kuma mai aka yi su kamar da haka waɗannan su zama malamai ka ake waɗanda su zama rubi ba a wannan ya saba makarantarwar annabawa baki daya Allah ta'ala mana ga da ba ma da yi magana kan imani da duk abin da malamai suka faɗa sai ya magana a kan waliyai ya ce mu'minu na kullum auliyar rahma kenan magana da ake cewa ahlus sunna ba sa son waliyai wannan kage ne to shi ko abin da ya shafi kage ko ko me ra'ayoyin mutum da kage don a littafin sunna ne aka tabbatar da walitaka yace wal mu'minuna kullum auliyar rahman wannan jumla ce tabbatacciya ko korewa take tabbatarwa take ba tana korewa ba sai malam ya zayyano abubuwan da suke shika shikan imani a yau za mu tashi inda malam yake cewa wa nahnu mu'minuna bi dhalika kulli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi yace wa nahnu mu su a kenan ahalin sunna mu'minu bi zalika kulli masu yin imani ne da waɗancan bayanai duka waɗancan bayanai da aka faɗa a baya mun imani da su duka kaga zai ce wa ma'anu mu'minuna bi sai ce kullihi bai nuna maka bai cire kowanne ba don ya kawo wa imanu huwa imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wa yawmil akhiri والقدر خيره وشره وحلمه ومره من الله تعالى سيتي ونحن مؤمنون بذلك كله mu waɗanda suka yi imani da waɗancan duka la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu bama ma bambancewa bama rabawa tsakanin manzannin shi baki ɗayansu mu ce mun imani da waɗansu manzannin ba mu imani da waɗansu manzannin ba wannan jumlar mai da martani ce ga yahudu wannan jumlar mai da martani ne ga nasara don nasara a faɗarsu wai su sun yi imani da annabi isa alaihi salatu wasalam da su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sun cire annabi ɗaya daga cikin annabawa sun cire manzo ɗaya daga cikin manzanni asali ma imani da suka ce sun yi da annabi isa alaihi salatu wasalam imani ne na fatar baki imani ne wanda yake na ƙarya ba imani ne wanda yake na gaske ba inda sun yi imani da annabi isa alaihi salatu wasalam da gaske to ai annabi isa ne ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi ahmad kuma shi kuma mai bishara ne da wani manzo mai daraja da zai zo baya na sunan shi ahmad inda sun yi imani da shi ai ba abin da ya rage musu sai bin shi ya arifuna kama ya arifuna abana'ahu hakan nan ne da magani ga yahudawa da suka aibanta annabi isa alaihi salatu salam shi aibanta shi ma suke da maƙin imani suke da shi ba yar ma suke mai suka ce da gatumarsa ma kana abu tumra a sauƙin wa ma kanat ummuki baghira suke so su jingana annabi isa alaihi salatu salam zuwa ga wani bangare Allah madaukin sarki ya ce bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buntanan azima sai Allah ta'ala ya kira wannan jumla da suka faɗa ma in sa dan na maryama buntan ƙaƙagiyar ƙarya a hannun mai girman gaske mai girman gaske وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه وفي شك منه ما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما kenan babu wani abu da ke so na wai shi good friday is tamam babu wannan kwata-kwata don wa ma katalin da su kashe shi ba wa ma sanabu ba su gicci shi ba walakin shuddu halam kai an rikitar da su ne an rikitar su da al'amarin ne an ɗauke kamar annabi isa ne aka sanya ba wani wa ma katalin bai ƙiran in zuwa in ji allah maɗaukin sarki shi yake bayanin cewa ba su kashe shi ba to sai malam yake cewa la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma bambance daya daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala mu ce mun imani da wannan manzan ba mu imani da wannan manzan ba domin yin wannan kadai yin haka kadai warwar imani domin Allah ta'ala ya ce wa amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rasu. kaga fa malam bai aya ba sai da sai da kalalbo bai kai lamun ba sai da da ni dan dalilan su ne aqida ba wai zuwa aka aje aqida daga baya gaban ba aka zo aka ana mai mata dalilai la nufirqu baina ahadin min rusuli ba ma rabe daya ba ma ware daya daga cikin manzanni don mu ware daya daga cikin manzanni aibu ne ga annaba aibanta annabawan ne baki daya yasa subhanahu wata'ala yake cewa kazzabat qawmun nuhin al-mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت قوم نوح المرسلين متى النبي نوح سنكريت من زمن الله باكي داع في الله يتي إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون a lokacin da ɗan uwansa annabi nuhu ya ce da su ala tattakun shin ba kar annabi annaba na aka sun kare karata dukkan annabawa saboda sun ta annabi ɗaya daidai wa daida ne da karyata annabawa baki daya haka ma Allah ta'ala ya ce ta adu bil mursalin if qala lahum akhum hudud ala tattaqun adawa baki ɗaya sun karyata manzanni saboda ne saboda sun karyata annabi da if qala lahum akhum hudud ala tattaqun a lokacin da dan uwansa annabi hudu ya ce da su shin ba kwaji tsoron Allah ba sai karyata shi sai Allah ya ce sun karyata annabawan baki ɗayan su haka ma annabi salih Allah ta'ala yake cewa kazzabat samud bil mursalin إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون فمداوا متانا النبي النبي صالح سنكرة من زمن الله باكي إيز إذ قال لهم أخوهم صالح ألو أتلقوا دعوانس النبي صالح بسالما النبي صالح يجب سوء ألا تتقون هذا ما لما نقول كيتي كذبت قوم لوط المرسلين متانا النبي لوط سنكرة من زمن الله باكي إيز إذ قال لهم أخوه لوط ألا تتقون lokacin da ɗan uwansa annabi Lutu ya ce shin ba kwaji tsoron Allah ba hakan nan Allah ta'ala ce kazzaba ashabul aikatin mursalin mutanen kurmi da suke bautar abin da suke bauta a kurmi shine al'aika duhuwar mutanen wannan duhuwar da ke sunan gare su madiyana suna abin bautar su al'aika sun karanta manzannin Allah baki daya iz qala lahum shu'aibu ala tattaqu lokacin da annabi shu'aib kaga bai ce a kowane ba dan nan abin bautan aka fada shi ba dan wasu ne a wannan abin bautan ba dan wasu ne a gari shi za ka an ka mu yana sai a ce idan qala ma akhuhu shu'aib wala ma wala ma yana akhuhu shu'aib saboda ta bangaren gari amma nan da yake ta bangaren abin bauta ne sai aka cire dan wasu dan ba dan wasu bane ce idan qala ma shu'aib ala tattaqu abin da sama kawo ayoyin nan ba mun kawo wannan ayar a dunkule la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta ɗaya daga cikin manzannin Allah ta'ala na ɗauki ɗaya mu watsi da sauran ko mu rike sauran dukkan mu ware ɗaya ba ma yin haka yin haka watsi ne da annabawan Allah baki ɗayansu dalili su ne waɗannan ayoyi ke cikin suratul shu'ara Allah ta'ala ya ambaci kowace kabila kowanne gari ya ce sun ta manzannin Allah baki ɗaya saboda sun annabi ɗaya da aka tura musu to haka kenan a yanzu ko da kirista ya aibanta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sai ka aibanta annabi isa shi kenan zama daya wadda takfuruna kama kafaru fatakununa sawa so suke ku kafirta kamar yadda suka kafirta sai ku zama daya a wurin ka annabi isa annaban Allah ne ko da ba za ka yi taba kan shi ba ba abin da zai taba shi kun gane da ke ku annabin Allah ne ba ɗaya wurin Allah ba ba dan uku ba ne dan Allah ta'ala duk ya kafarta da waɗannan yace qad kafara allazina qalu inna Allah ثالث ثلاثة ko إن الله هو المسيح ابن maryam duk Allah ta'ala ya kafa da su hakan nan banda da ya aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aibanta annabi Musa shikenan an zama daya shine yace la nafarqu bayna ahadin min rusul la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta ɗaya daga cikin manzannin Allah wa mu kullahum muna gasgata su dukkan su duk annabawa din ala ma ja'u bihi akan duk abin suka zo da duk abin suka zo da shi abin da ka ce duk saboda ma al ma tana cikin shehul umur inda kamar da muka faɗa jiya suna ne ismu ne min asma'ul musula asma'ul da amani kuma shi ne daga cikin sayyidul umum kaza kamar ma dan ma'an kullal umumi wa ukhayya fasma'u janasir sa'i wa nusaddiquhum muna gasgata su kullahum dukkanin annabawan nan da manzanni ala ma ja'u bi aka abin da suka zo da shi a shekara abin da annabin Allah ya zo da shi annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah abin da ya zo da shi ya shi ne sawai wannan abin labari ya bayar na rubiyat sawawan ma abin hankalinka ya ɗauka ko bai ɗauka ba domin hankalinka ba shi ne hakikanin jagoranka ba abin da yake jagoranka su ne annabawa da aka tuno da littafan da aka haɗu su da shi shi ne jagoranka amma lokacin da ka ɗauki hankalinka jagoranka to nan kuma mutum ya ya yi tarwatsi da abin ya yi tarwatsi da abin da ya shafi sakon annabawa to kaga wannan abin ghaibiyat ne wannan abin al-ahkam ne wannan abin aqdiyya ne na aqida ne duk mutum zai ga zai imani su ala kullum alamatu ubi akan duk abin da suka zo da shi dan ka yarda da manzon sakon littafin da aka aiko shi da shi sai ba ka yarda da shi ba ka cire wannan ka dauki wannan ka cire wannan shikenan mutum daidai da ne a fatakun na bi ba'd al-kitabi wa na bi ba'd za ku imani da sashen littafin da shi wasu tsari da ma jawabin ya ma yaf'alu zalika illa khayran fi dunya ba abin da ke sakamakon wanda yi wannan sai taɓewa a wannan rayuwa ta duniya Allah ta'ala mana da dakta قال رحمه الله عز وجل وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الإمام أبو جعفر الطهاوي الله تعالى يجلس غفر الله تعالى يرحم شيش yake cewa wa ahlul kaba'iri ma'abota manya-manyan laifuffuka waɗanda suke manya-manyan laifuffuka min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka fito daga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la yukhalladuna ba a tabbatar da su har abadin abada idza matu yahum muwahhidun wa an kabair min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam fil nar nar la yukhalladun ba a tabbatar da su a wuta har abadin abad idza matu yahum muddin sun mutu suna masu tauhidi me kenan ke nema tauhidi wa in lam yakunu ta'ibi ko da ko ba su kasance waɗanda suka tuba ba ko da ba su kasance waɗanda suka tuba ba ba da Allah arifina mu'minin bayan sun hadu da Allah madawajin sarki suna sun san shi sun yi imani da shi domin sanin Allah kadai baya zama da mutum mu'min mun ga wannan sanin Allah mutum ya san Allah kadai baya zama da shi mun mu'min sai sai in yi imani da Allah subhanahu wataala wannan abin ko sanannen al'amari gashi na iblis alaihi la'natullah yake cewa rabbi fa'anzurni ila yawmi ba'thu rabbi fa'anzurni ila yawmi ba'thu ya sa Allah ko ba sa Allah ba ya sa Allah yace har ma yace ya ubangiji kaza ka saurara mini zuwa lokacin da za a tashe su qala ila yawmi lokacin ma'lum sai aka yanke ne zuwa lokacin da yake sananne ba zuwa har tashi alkiyama ba qala fa bi izzatika لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين كذا فبعزتك إن رنس إرادة بوايرك ابن سود رنس إرادة الله بدأ الله رنس إيش إن رنس إرادة بوايرك يا سأل الله كل سأل الله يا سأل الله أما يا يا إيمان كل إيمان بقى إيمان بقى أبو طالب yake cewa wala kada arabtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan badiyati dina laula al malamatu aw hidar masabbati la wajadtani samhan bi dhaka qila yace wala kada arabtu ko wala kada alimtu tabbas na san bi anna dina muhammadin cewa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min khairi adyan badiyati dina shine tsaftataccen addini a ban kasa laula al malamatu ba babin zargi ba a zargi da a ce na bi addinin yara aw ibaru masabbatin ko ko gudun zagi a ce tsofe tsofe ne ina cikin yara yace lawa take ne saman da za ta yi kina da na musu da tinti haka cewa ya sani ko bai sani ba amma ya sani da iya zama da shi musulmi a sai in yi imani shi yasa malam ya ce ba da Allah qawlullaha arifina mu'minin sun san Allah sun yi imani da shi wa hum su fi mashi'ati a ganin daman Allah subhanahu wata'ala wa hukumin da hukuncinsa in sha Allah in Allah ya ga dama ghafara lahu sai ya gafarta musu wa afa anhum bi fadli ya musu afiya da falalarsa kama zakara azza wa jalla fi kitabi kamar da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafinsa yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa ga duk wanda yi shirka da shi ma'ana wanda ya safar farfajiyar alkiyama yana mushriki ba wanda yake mushriki a nan duniya kuma ya tuba ba a duk wanda yake kafiri yake dan bidi yake kaza yake kaza yake kan tabarkin da ba na daidai ba sai ya musulunta ya tsarkace imanin sa ranar alkiyama baya cikin mushrikai dan Allah ta'ala yana cewa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaqulu faqad madat sunnatul awwalina ana nufin dama wanda ya isa ranar alkiyama ne da shirka amma wanda yake mushriki yake kafir yake zindiki ya musulunta ya tuba ya tsarkake sa tun a nan duniya wannan rana alkiyama har ba ta shi ake ba insha Allah ta'ala ana cikin rahama kai tsaye ana nufin wanda ya isa ranar alkiyama ne wannan ya shaida shirka da shirka aljihunsa wacce ta isa da kafirci a dan kwalinta to kaga waɗannan gaba ɗaya ba sa cikin waɗanda yake za a gafarta musu shi yasa duk wanda yake ya mutu yana kafiri ya mutu yana mushriki in ka rantse da Allah yanzu haka yana wuta ba za ka kafara ba ka ce ka rantse da Allah fir'aun yanzu haka yana wuta ka rantse da Allah abu lahab yana wuta don wanda zai ce ba ban ne dan sun mutu akan kafirci haka nan duk wani jikon ɗin zuwa ko da duk wani friday ɗin zuwa da kasan ya wuta akan kafirci kafin ne to kawai yana cin cikin wuta ne ba wani abun nan to yanzu ana maganar wanda yake ya aikata laifuka kana jina da kyau ko to amma a laifuka babu kafirci ku lura babu kafirci ku lura babu shirka shi ake magana shi ne abin da malam ya faɗa ya ce wai Allah ta'ala ya ce wai yaghfir ma duna zalika ya sha Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya gada shi ya ya ce liman yasha kenan bai ba mutum bai ba mutum lasisin yanzu ya dinga aikata laifi ba kenan ka ce ayyuka da firma don zalika domin ya sha ina ai ba ka kai kana cikin magunan zalika din ne a kuma tun bayyana cikin magunan zalika mu sake koma kan gaba da wani karanta karanta mana ce wa ahalul kaba'iri waɗanda suka aikata manyan laifuffuka na farko tun da ya ce kaba'ir kaba'ir jami'a na kabira tun da aka ce babba ya nuna ko karami kenan nan da Allah ta'ala ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum mudkhalan karima kenan akwai tun da aka ga in kun gane zanci manya za a kankare muku kanana kun lura da ke ko kenan misaltan manya manyan ne laifuka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa a kankare mutum kananan laifuka to yanzu wace ce alkabira wacce take jami'in da sunan alkaba'ir ibn abdul is ya kawo ta'arifat masu tarin yawa na malamai wanda wurin jayar kuma ta'arifin da ya zama mai tsarka shine alkabiratu ma yutarattabu alaiha haddu aw tuwida alaiha bin nar aw la'ana aw al-khatar maka ce alkabira ma yutarattabu alaiha haddu shine duk zunubin da yake an mai haddi anan an ce zunubi iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza to haddinsa shine kaza kamar mutum kamar zina in mutum bai taba aure ba haddin sa bulala ɗari don wata kila gafin gwaranta ne wajen shi in kuma ana gani yana da jijjiya ƙara ne da gursuna shekara guda a hadisin ubarit bin samit in kuma ya taba aure aure tsabtatacce ya tare da iyalin hukuncin sa jefewa ko hukuncin ta jefa umma ta ce dan da haka kuma za su lalata al'umma dan da an jefa farko wanda ke dauke da cutar HIV da ba za ta yi ta dinga kisan mummuke da irin wannan da take yi kun ga suke nan su na kabila ce mana kaba'ir don tana da ne tana da haddi kamar ne kamar shan giya yana da haddi bulala arba'in ko bulala tamanin kamar kasafi in mutum bai kawo shaidu hudu ba yana da bulala tamanin فإن لم يأتوا بأربعة شهور أبنا والذين يأمرون بالمنصحات kuma لم يأتوا bi arba'ati shuhada fajridu 80 jalda ku zane su ku musu bulala 80 wala taqbalu lahum shahadatan abadan kar ku sake da bashir su har abada wa ula yakum al fasiquna wadannan sune tintiran ba su kai illa majina tabu aslu wannan kazafi kenan shi ma kabira ne min kaba'ir sata wa sariqu wa sariqatu fa qad wa aydiya ma jazaa'u ma kasaba Allah shi to kenan wannan duk kamar kisan kai kun ga duk wannan yana da ne yana da haddi au tuwi'ida alaiha bin na ko kuma an yi ma wannan laifin sakamakon wuta an mai alkawarin wuta kamar saba ma iyaye domin saba ma iyaye kabira ne na kaba'ir aljannan mutum tana kasan takalmin iyayensa ne in suka take ta tafi kenan in mutum ya bari suka in mutum ya bari suka daga suka take sun take ba aljanna kenan kenan saba ma iyaye shi shine ko abin da zai sa su take wa mutum aljanna biyayya ga iyaye shi ne sa abin yana cikin abin da zai sa daga wa mutum aljanna kamar me kuma kamar cin dukiyar maraya Allah ta'ala yana cewa innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kamar ربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنه قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما صرف أجره الله إلى الله من عاد فأولئك أصحاب الله من فيها خالدين قال كما بكينا كمر كمر فشل مكانه وإنما تزال الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يشلبوا أو تقطع أيديهم ويخرجون من خلاف أو يؤخذوا من الأرض ذلك الخزي في الدنيا ولا في الآخرة هذا من عظيم هذا الدنيا دول ولا بحدي ولا بحدي كل هذا القول إذا أكل من أو اللعنة كوكما أبو كذا أبو كذا abu kaza ولد tsine kamar kisan lullu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalu adaban adhima kaga gaba daya ga la'ana ga al-ghadab ga al-qayd da wuta aw la'ana aw al-ghadab ko kuma fushi a ce Allah ta'ala yayi fushi da ita ko yayi fushi da shi aiki kaza aiki kaza aiki kaza duk wanda ya yi shi Allah ta'ala ya yi fushi da shi to haka yana suna shi ne kabira duk laifin da yake an sanya mai haddi a nan duniya ko a lahira ko duk laifin da yake an yi wa wanda ya yi wannan laifin alkawari da wuta an mai barazana da wuta ko kuma tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi ko kusan Allah ya tabbata a kan shi to wannan ake su ake kira kabira ka ku san ya zama babban laifi Allah ka kuma fahimci wannan da kyau mana ya ce wa ahlul kaba'ir to haka a wannan kaba'ir da aka ambata ba ambata shirka ba magana da muke babu shirka a ciki domin in dai akwai shirka a ciki to shi kenan wannan mutum ba a magana a kan shi fala mu kimu da hanyoyin kiyamati wazna su wannan ba ma za a tsaye da mai mu sarki da wasu malamai suke cewa da maza za a auna lokutan su ba dole ta tare suna waƙa su cikin jahannama ai duk wanda ya shiga ya isa ranar alkiyama da shirka da tsafi da canfi da bokanci wannan wuta ce kai baki daya daga wannan ba a magana su yanzu ana maganar laifukan da fuskai shirka ba amma laifuka ne kabira ne na kaba'ir ko dai wannan abin an yanke ne haddi a duniya ko an mai haddi a lahira ko wannan abin an yi alkawarin an yi barazana wanda ya aikata shi da wuta ko da tsinuwa ko da fushi shi ne ake magana shi ne mana ce wa hannu kabairi min ummati muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ma abota kabira daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil nari la yakhalladun ba za a dawo da su a cikin wuta bai ce min ummati muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to masu kabira gaskiya sauran abin nan fa al'ummun mutane al'ummun annabawa hmm? ya shafe su ko bai shafe su ba dan malam ya ce wa ahal kabair min ummati muhammadin daga cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ahal kabair min ummati musa fa ahal kabair min ummati isa fa ahal bayar min ummati nuh su fa sai malam mai ya ce sai izu muna misalam ya ce a wannan mafhul din ba gairu sallah ba ya ce min ummatin muhammad su salama ya fitar da waɗanda ba sa cikin al'ummarsa saboda ne saboda hadisin annabi tsira da aminci allah su tabbata gudu yake cewa ya huru tunan lari man kare fi kalbihi mifkalu zarratin mutumman ya huru tunan lari zai fita daga wuta man duk wanda haka wannan ya shafi cikin al'umma sai yake ko ba cikin al'umma sa ba duk wanda yake a zuciyarsa akwai abin da ya kai nauyin kwayar komayya na imani in dai yana da imani to za a fitar da shi daga wuta ko da kuwa ɗanɗani azabar wuta da da ya ce min ummati muhammadin daga al'ummar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam al'ummar muhammad al'umma ce guda biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba kana jina in ka ce ummatu da'awa ita ce al'ummar da ake kiranta zuwa ga addinin daidai addinin musulunci kenan ya shafi da ya shafi musulmai ya shafi yahudawa ya shafi kiristoci ya shafi duk wanda ke raye tun bayan turo annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkashin ummatu da'awa al'ummar da ake kiran shi shi sa Allah ta'ala ya ce wa man yakfur min al-ahzabi duk wanda ya kafirce daga dukkanin ƙungiyoyin nan fannar mu'id wuta ita ce makomarsa da yana cikin al'ummar da'awa ummatu ijaba shi ne bangaren nan kenan na biyu ita ce al'ummar da ta amsa kiran nashi wannan ya gazgatu zuwa ga musulmai kenan ummatu da'awa da ummatu ijaba Ya yace min ummati muhammadin daga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce al'umma ake nufi ummatu ijabu domin su ummatu da su kafirai da sauransu waɗannan daman ba a magana su والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور hakan nan zaka ji suna ihu a cikin wuta wannan jina kafaru duk waɗanda suka kafarta lahum naru jahannama suna da wutar jahannama nan kaga an kai koma sama shafu daidai sun ma'arufan kitaba ladina stafana min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات بذنب سأل تعالى ذلك الفضل ذلك هو الفضل الكبير قل ذلك قال تعالى ثم عرفنا الكتاب الذي استخدم من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا ظالم لنفسه إذا كافر بذنب ليس من كتب كافر بذنب saboda sai Allah ya ce wallazina kafaru ma yi ƙwada an yi fiye mutu in ba ta fi da ba waɗancan ba ke ne yana da imani amma imani shi bai kai na sauran biyu ba sun ma wani zamar kitab da lafiya su zana min ibadina faminin zalimin yawon su yi wani mutuwa shi biyu wani sabitin bilhawat kaga akwai mai lamba ta farko babba a cikin su shine wa sabitin bilhawat akwai mabi da shi a daraja shine wa muqtashidun akwai zalimin ne nafsi shi ne wa shi ne wanda yake farlan ma sai hankali amma yana da asulul iman karatun mu da je kenan ko yana da al-iman wajib amma imanin mustahab din nan abin da suke kare imani waɗannan kan ba ta su yake yi ba kaga a nan waɗannan uku duk suna cikin ummatu ijaba isa Allah ta'ala ce jannatu adinin ne da khulunha aljanna ce ta dindindin za su shige da su ne kenan duka uku ne babu mani nafsihi da muqtashirin da sabiqun bil khairat duk za su shiga jannatu adin aljanna ta dindindin duk yan aljanna ne sai Allah ta'ala ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fa yamutu wa la yakhafafu anhum min azabiha kadhalika nujzi kull kafur wa hum mustarikuna fiha suna ihu suna rubi a cikin jahannama mana ya ce wa ahlul kabairi min ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukhalladun ba a bayyanar da su a wuta wace al'umma kenan al'ummatu ijaba ba a bayyanar da su a wuta su ko ga kallace su sun ka kashi biyu akwai yan aljanna kai tsaye wanda yake ko wuta da za su shiga ba akwai wadanda yake zunubinsu ya rinjaye kyawawan ayyukansu domin karkananta duk musulmin da yake ladan shi yarin jayi zunubinsa wannan aljanna ce kai tsaye ko da kuwa kurmin kankantar rinjayar da ladan ne abin da ake bukata ladan ya rinjaya kuma ko zan ce da kiko alqari'a ce mana magana din القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس قد براش المبث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه fa huwa fi ishatin radiya abin da ake so ladan ya rinjayi zunubin kawai ko yaya ladan ya rinjaya wannan farko ko da shi da jahannama wannan ya riga ya tsira ka ko zai rinjaya ne babu shirka ciki ba bokanci a ciki babu canfi a ciki to da zarar lada ya rinjaye sharri alkhairi ya rinjaye sharri lada ya rinjaye zunubi wannan kai tsaye aljanna mutum ya nufa Allah ta'ala sanya mu cikin su sai bangare na biyu wa amma man khaffat mawazin wanda ma'aunin sa ya sakwa-sakwa ma'ana zunubi ya rinjayi lada duk wanda zunubinsa ya rinjayi ladansa hukuncin da Allah ta'ala ya yanke mishi shi ne yake nufa don ya je a kan karala don zunubi ba wai don ya je ya dawwama a can ba don yana da alkhairi a baya to amma zartar da hukuncin falalayi na Allah subhanahu wa ta'ala hukuncin sa wani makafin mawazini fa inna min wa ma daraka ma hiya narun hamiya wuta ce mai dan karin zafi idan Allah ta'ala ya gara masa iyafe mishi wannan ko ba saba alƙawari bane ta ce wannan ne abin da ƙungiyoyin gida a su gane ba suka ce to ya za a yi wanda alkhairin sayarin jayi zunubinsa a shigar da shi kai tsaye amma wanda zunubin sayarin jayi sharrinsa a ce akwai fuska biyu in Allah ya ga dama ya ga shi in ya ga dama ya ƙona shi bayan kuma shi da kanshi ya faɗi cewa kaza sai ka duba falala ce ta Allah subhanahu ta'ala zartar da abin da aka faɗa wannan adalci ne ya yi kuma da aka kun gane wannan amma azarta Allah ta'ala ya ga ma sai ya fi mishi ya fi wanda shi ba saba alƙawari bane ka fahimci wannan ba saba alƙawari bane falala ce amma ka yi mutum alƙawarin alkhairi ka saba mishi shi ne ta ce da yara duk wanda ya haddace izifi daya a wannan hutu da aka samu duk wanda ya haddace izifi daya za ka yi kaza za ka yana haddace kai ya haddace yi sai ka ciro ka bashi ya yi gudu ba yara da kace duk wanda bai ɗauko ruwa kai biyu ba sai kai mai bulala biyu sai wani bai ɗauko ba sai ka ce to kai ka sake sai ya kai mai bulala biyu ba za ka fasa ba alƙawari a ba saba alƙawari kai ba wani na ka kun ala har la kai to wannan su ne abin da khawarij da mu'tazila ba su gane ba suka ce duk wanda ya aikata kabira khawarij suka ce ya kafarta saboda haka zai ba a wata har abada mu'tazila suka ce sun tsananta bai kafirta ba yana manzila bai da manzila ke yi amma rana alkiyama zai da wani ma'auta to da gina da to amma ahlu sunna da Allah ta'ala ce wa ta ta'allaku ummatan wasata al'umma tsakatsakiya la faridun wala bikir awanin bayna zalik sai suka hada kan dalilan baki daya da wadancan ayoyi na alwa'i da wadannan ayoyi na alwa'i sai suka fitar da hukunci tsaftatacce cewa wanda a zunubinsa ya rinjayi alkhairinsa in Allah ya ga dama ya zartar mai da abin da ya yi alkawari na cewar zai kona shi in ya ga wannan da adalci kenan in ya ne falala sai ce ya yafe mishi wannan kuma falala ce kanan duk da ba duk biyu kowanne musu a wurin Allah ta'ala babu na kaso a wurin duk wanda su baya komawa da nakasu ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya kenan abu na biyu wanda zunubinsa ya rinjayi alkhairinsa muka ce yana da fuska guda ma muna magana kan cikin musulmai wanda yake zuwa kira usatul muwahhidin gashi yana da tauhidi amma kuma yayi laifi har ya ga ga laifin yarin jayi alkhairinsa in Allah ta'ala ya ga dama ya yafe mishi shine wa yaghfiru ma duna zalika domin ya sha Allah ma dole ya da ke ko kaga ka da biyu kenan abu na biyu Allah ta'ala ya ga dama ya kona shi adalci kenan to in ya kona shi da wama a cikin gore da wama ba ba zai dawwama ba saboda ne saboda yana da alkhairi ai zunubinsa ne 90 bisa 100 Allah ya sauke alkhairin sa ne goma bisa ɗari ka kusan goma bisa ɗari ba za a kwatanta ta da tasa'in bisa ɗari ba yana da alkhairi goma bisa ɗari yana da sharri casa'in bisa ɗari sai ya za a ƙona shi in Allah ta'ala ya gara ma iya fi mishi kamar da bayan ya gabata in ya gara ma kuma ya ƙona shi ya ƙona wannan zubin ya ba shi na kashi casa'in bisa ɗari tambayar ana in ya ƙona shi zai dawoma a ciki ba zai da dawoma ba saboda ne ai yana da alkhairi goma bisa ɗari umar rabuka bin zallani bin abidi kenan duk zaman da ina bursunan ranar alkiyama Allah ya raba mu da bursuna duniya da lahira duk zaman da ina bursunan ranar alkiyama to wata rana zai fita don yana da kashi goma bisa ɗari na alkhairi kaga wannan sai nuna maka ta ko ina subhanahu wataala ba shi da ba ba azalimi bane ba shi da sifa ta naqasu subhanahu wataala amma yaqulu zalimuna kabira amma ka duba nasosi da suke jan hankali su waɗanda suka ce duk waɗanda duk wanda ya aikata zunubi kabira min al-kaba'ir zai dawwama a wata har abada saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce khalidina fiha wa man ya'shi Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin kan khalidan fiha sai da dawwama suka ce har abada kun lura muka ce suka ce har abada amma ba Allah ne ya ce har abada din ba الذين يأكلون الربا حد فمن جاء من ربي بنتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سكت ناس دوما هر أبدا أما الله تعالى هم فيها خالدون المكة يرد النصوص القرآن الجمع زاو سنتي الأمة سنت سكشي كشي نفرقو سوني أن الجنة قولا واحدا وندك وأنن ko wata da za su shiga ba Allah san mu daga cikin su wani jina da kyau kashi da biyu ɗan wuta ƙaunar wahidan kafiro kenan yan wuta ne kai tsaye ne kenan biyu in muka je kashi na uku su ne usatul muwahhidin waɗanda ke suna da tauhidi amma sun yi laifi waɗanda za a shigar da su wuta don a kankar zunubar da suka yi wannan muna da magana idan Allah ta'ala bai yafe musu ba mutum tun kanin fari kun gane wannan da ke ko to in ka dubi nasoshin alqur'ani mai girma su yan aljanna kai tsaye za a ga nasoshin sun zo khalidun fiha abadan kafirai nasu ya zo khalidun fiha abadan kun ga duk muna da lafazin abadan abadan waɗanda suke ushatul muwahhidin sun yi laifi amma musulmai ne suna da laifi nasu khalidin fiha ne babu abada kun gano da kyau nasu khalidin ne fiha ne babu abada misali kada Allah ta'ala a cikin suratu an-nisa da yake cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا عندما قلت أبدا نقول خالدين فيها غا أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا زليلا أنت ساتر دبك في سورة النساء الله تعالى لا تشوى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا يقول ماذا خالدين فيها أبدا هنا جنا بكيكو حتى مع سورة المائدة الله تعالى يقول قال الله هذا يوم ينفق الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم kaga yana khalidin fiha abadan haka nan Allah ta'ala ga cikin suratul tauba yace yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqimin khalidin fiha abadan inna Allah indahu ajrun azim kaga akwai khalidin fiha abadan haka na Allah madaukakin sarki ya fada cikin din suratul tauba din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 وبشر المؤمنين الذين آمنوا أن لهم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه شيء أجرا حسنا شيء الجنة ماكثين فيه أبدا كنت kowanne ya zo da abadan hakan Allah madaukin sarki ya faɗa ya ce wa min billahi wa ya'mal salihan يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم هذا الله تعالى يقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا haka ma Allah ta'ala faɗa cikin suratul zalzala yace jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan radiyallahu anhu wa radu an zalika liman khashiya rabba haka duk waɗannan suna da khalidin fiha abadan khalidin fiha abadan ya aljanna kenan kun gane wannan sai na yan wuta karan farko kafirai kenan su ma zama da khalidin fiha أبدا الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كذا أبدا ما فتوى هكذا الله تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نشيرا قال خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا نعمة كنا سوى لكم سوى صوت الموحدين وانديك سوسنا التوحيدي أما كم سعيدة لفي تلا الله تعالى يتوى بلا من كسب سيئة وحاط به خطيئات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما باب أبدا قلت متولي بكو باب أبدا لا تشكي هذا معنى تعالى يأتي تؤلف ما يقومون ببا لا يقومون إلا كما يقومون الذي تخبطوا الشيطان من المس ذلك بأنه قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاء مغيبة من الرب بل تابله ما صلب أمره إلى الله ومن عاده ولاك أصحاب النار هم فيها خالدون باب أبدا باب أبدا باب أبدا تحدث هذا الناس haka na Allah ta'ala cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa'ada lahu azaban azima babu abadan mun fahimci wannan da kyau za ga babu abadan haka na Allah ta'ala cewa man ya'sullaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu يدخله يدخله نارا نارا خالدا فيها وله عذاب مهين kaga babu abadan wannan yana cikin abubuwan da ubangiji Allah madaukakin sarki ya wafaka yin ahli sunna gamdakatar a babin alwa'ad wal wa'i kaga an ka hada ayoyin gaba daya akwai masu khalidin fiha abadan su ne yan aljanna da kuma kafirai akwai wanda yake khalidin fiha ne babu abadan wannan ga dubo na usatul muwahhidin ne suna da tauhidi a masu laifi za su dawwama a wuta da akan kare zunubinsu amma ba za har abada ba ba za su zama dinin da'imin ba har abada ba a ba su zama haka don ayoyin su ga babu abada a ciki kaga wannan shine qur'ani kitabun fussilat ayatu min ladun hakimin khabir yadda subhanahu wa ta'ala in bayanin ayoyi filla filla dake dake to rashin fahimtar wannan yana cikin abin da yake sa ka ga mutum ya dauki laifi ya ce duk wanda yake za kafiri ne da wani a wuta har abada ya zauna a lungun su ya zauna a su yana fatawa duk wanda ya gani kaza kafiri ne zai daban saboda wani laifin da babu abadan a ciki ko da akwai halin yin mafiya babu abadan a ciki Allah ta'ala ya nuna muwafaka wa amil kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi an-nar la yukhalladun a cikin wuta kan ba a bayyana da su har abada saboda kaga babu abadan a ciki amma in Allah ta'ala ya ga dama sai ya fi musu tunkarin fani shi sa yake ya ce wa yadkhul ma bin baraka liman in Allah ta'ala ya ga dama ya azabtar da mutum don a kona shi ya kone a kan kare shi ya shiga aljanna kuma daga baya saboda yana da alkhairi wanda ya sayar Allah ma Allah tsira da miki Allah tabbata a yana cewa yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman idan ka ce wannan ya aikata laifi ka ce in ya shiga wuta har abada zai dawoma to kuma alkhairi ba ya aikata ba eh har da ka wannan tambaya na ubangiji subhanahu wataala ba azzalimi bane subhanahu wataala baya zalunta bayinsa wa in lam yakunu ta'ibin abinda idza matu wal muwahhidun in suka mutu suna tauhidi in suka mutu suna ta kenan a duk wancan zunubin babu shirka a ciki dan da zaran shirka ta zo to da zaran babu tauhidi da zaran an ce shirka ta zo da zaran ba tauhidi da zaran tauhidi ya zo da zaran babu shirka da zaran zafi ya zo babu da zaran sanyi ya zo babu babu zafi wa in lam yakun muta'ibin ko da ba su kasance waɗanda suka tuba daga waɗannan zunuban ba domin idan suka tuba ka aika ba ɗaya babu wannan zunubi ne to ana magana in ba su tuba ba idan zunubin kuma ba na shirka ba ne ba da Allah qawlullah arifina mu'minin ba su haɗu da Allah sun san shi kuma sun imani da shi wa ban fi shi'ati to a wani lokaci suna karkashin ganin daman Allah madaukakin sarki wa hukumin hukuncin sa shine za ka zuna cewa ta hatar mashi'a in kana karanta littafin ahlus sunna sai a ce abu kaza abu kaza ta hatar mashi'a yana karkashin ganin daman Allah in Allah ta'ala ya zartar da wannan to dama haka ya faɗa adalci ne in Allah ta'ala in yafe kuma to dama shi yafe mu kowa yake Allah ta'ala ka yafe mana subhanahu wa ta'ala kenan in Allah ya gafara lahum in Allah ya gada masu ya gafarta masu wa afa amu bi fadli sai musu abuwa da falalarsa kamar zakara azza wa jalla fi kitabi kamar da Allah ta'ala ya ambata a cikin littafin sa yace wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yana gafarta abin da bai wannan ba abin da ba shirka ba ga wanda ya ga dama kenan ba zai sa mutum ya ɗaya tsammani ba daga rahama Allah shi yasa malamai suke cewa a lokacin da mutum yake cikin magagen mutuwa yake cikin cutar ajali an so ya fi halarto da gafarar ubangiji sama da azabar ubangiji kun fahimci wannan da kyau ko ya ko kyauta zato ga ubangiji subhanahu wataala saboda Allah ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani ana inda zanni abdi bi ina inda bawa na yake zato in yana da na alkhairi ina na to kenan ana buƙatar mutum ya dinga kyautar zuwa ga ubangiji domin ya sabu ubangijinsa a kyakkyawan zaton da yake masa الله تعالى يقول لهم بعد الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a illa annabi ya ibadu ya ku bayina allazina asrafu waɗanda suka wuce gona da iri waɗanda barna la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗeba tsammani daga rahama Allah ku tseba tsammani Allah ba zai muku ba ku dai ku tuba ونية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعة إن كان متلبسا ولا شيء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ولا شيء لابد أن بكاتا وإن شاء وإن شاء أذبهم في النار بعدل ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفتي ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرتي الذين خابوا من هدايتي ولم ينالوا من ولايتي اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به آمين آمين وإن شاء إنكو ألا يا قدامة عذبهم في النار sai ya azabtar da su da wuta ya ɗanɗana musu azaba cikin wuta wannan bai adali ya adalci ya musu dan daman ya ce musu duk wanda yi kaza zan mai kaza da iya da mutum ne kuma ake mai ba za a cuce ba a cuce shi ake ba adalci ake mai kun fahimci tuwa da kyau sun mai kuri min minha sannan Allah ta'ala ya fitar da su daga wutar ana nufin ahmad kabair kenan ko bi rahmatihi wa rahmatsa ya fitar da su daga wutar da rahmarsa washe ɗaya kenan ko ya fitar da su daga wutar washe fati shafi'in da ceton masu ceto ai ceton masu ceto na wani bangare ne na a asar ne na rahmarsa kenan duk yana karkashin rahmarsa ceton masu ceto kenan abu masu ceto ibn tunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto alqur'ani zai ceto kenan manzo Allah zai ceci mabiyansa alqur'ani zai ceci makarantansa da aikin shi yawwa sannan ba Allah ba ganin ta Qur'ani ba ta a ce da kai a tashi a sallah ka ce ba sallah ka zo yi ka ka ka da Qur'ani a ce ka yi da Qur'ani ka ce a 60 60 ta ba ba mun tuwa eh. shafi'in da masu ceto shi ceto kuma da muka sha maimaitawa ceto baki ɗan shi na Allah maɗaukin sarki ne kullum mai shafatu jami'a ka ce ceto baki ɗan shi na Allah maɗaukin sarki ne shi Allah shi ne zai ce wane ceto wani shi zai ce man zallazi yashfa'u inda illa bi izni ba wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah Allah ne zai ce kai wane ceto wani ba wai kai wani iceto ba mutum ya zai ɗigo kowa da kowa a'a sai an ƙayyade ne wanda zai ceto وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سيدنا الله يقبار إذني ga wanda ya gara ma a ceta kuma ya gara a cece shi shi kenan kenan kuma mutum da yana gori bai ce maka ba zai saka cikin ceton shi ba ceton shi ba shi ya gama zai ceto alhali shi da Allah sallallahu alaihi wasallam bane an mutum mai ce ya ya saukar shi Muhammad bin shi ba zai jijjin wani ba ta ba wata kila ma ya shiga cikin cutan ka Allah Allah ya kila ya shiga cikin cutan ka za ka cece shi wato bayan Allah kar mu gaggawa cikin al'amuran Allah shi sai da aqida ahlus sunna ba sa cewa wani da sunansa dan aljanna ne in ba Allah ta'ala ne kuma ba Allah suka faɗa ba kamar ba ya cewa wani in da ba kafiri ba ba a cewa wani da wuta ne dan baka san hakikanin abin da ke wuce mutum wannan Allah kaɗai ya sani duk zaman ku da mutum ina tare kuka kuka gwara kuka fito ya zama na tare adadin loma da adadin loma da kai adadin fiyawatar da ya sha litar da ya sha adadin wacce ka sha ko adadin nafil gurin da kuka gaba daya duk da yawan Allah kaɗala kaɗai ya sa abin da ke ta mutane ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين بتشيتم masu ceto. min ahli ta'ati cikin masu iya Allah ta'ala biyu Allah ka sanya daga cikin su kuma ya ba su ila jannati sannan Allah ta'ala ya fitar da su daga wutar zuwa aljannarsa ba na zaman bursa ne suka ce Allah ta'ala ka tsare wato saboda tsabagen jahiltar wuta da yahudawa suka yi suka ce lanta musamman naru ina ina ma'abuda wani wuta ba za ka taba su ba sai kwanuka ƙididdigaggu alhassan basa ya ce inda za a tara wa mutum jin daɗin duniya baki ɗaya duk abin da ke amsa jin daɗi a tara mai bayan ya gama ji sannan a sa shi wuta ta sakon ɗaya sai ya manta cewar ya taɓa ɗanɗana wani abu mai suna jin daɗi wuta ba ya ce amma sai tsata ke isgilancin suka ce na taɓa sanin mari illa a yamma ma'adura wa abin da ya sa haka kuwa Allah ta'ala zai fitar da su bi an Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifati don Allah ta'ala shi ne wanda ya jibanci al'amuran waɗanda suka san shi kun mun yi magana da su a da malamai suka ce ina ma ya ce saboda Allah ta'ala ya jibanci waɗanda suka yi imani da shi ba waɗanda suka san shi ba domin sanin Allah kaɗai baya zama da mutum mun sai ya yi imani da shi kamar yadda muka faɗa da su saboda iblis ya ce ƙara rabbi fa an anzurni ila yawmi ba afu ya ce ya ubangiji ka jinkirta ne ya san shi ko bai san shi ba ka bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina na rantse da ka da izzaka sai na rinjaye su baki da illa ibadatu minhum mukhlasina shedan ya san Allah ko bai san Allah ba amma ya yi imanin shi sai da haka sai ya ce zalika bi anna Allah tawalla ma'rifati ahli ma'arifati malamai suka ce ina ma ya ce tawalla halin iman Allah ta'ala ya jibanci waɗanda suka san shi suka imani da shi wala mai ja'alu fi sai saboda ka bai sanya su a gidaje biyu ba gidan duniya da gidan lahira ba su ne gidaje guda biyu ba bai sanya su a gidan duniya da gidan lahira ba ka ahalin kurati kamar waɗanda yake yi musu a azaba ba wasu waɗanda suke inkarinsa waɗanda ba san shi ba waɗanda ba su imani da shi ba ya sanya su a gidan lahira yan wuta ne khalidi da fiha abadan khabu min hidayati waɗanda suka taɗe ba su samu shiriyar Allah maɗaukin sarki ba mana ba su yi gamdakatar sun yi muwafaqa da ita ba in ba ka shiriyar kan ai ta zo ko su da shiriyar ba ko ce amma su yi gamdakatar su sari keta a matsayin shiriya ba su samu wannan ba walam yanalu wilayati ba su samu wani abu na abin da ya shafi ne ta takabbar jibintar al'amarin Allah maɗaukin sarki ba Allahumma ya waliyar Islam malam ya ce ya Allah Allahumma asalinsa ya Allahu ne asalin ya Allahu ya ɗin ya wato ni ara kenan a ƙarshe sai aka ce Allahumma shi yasa a larabci ba a cewa ya Allahumma nan ka ce ya Allahumma ka ya Allahu kenan in ba ya ne ba a babu al-shi'r ba wani ba ma hadisin alamma aqulu ya ya kamar da yan suka اللهم يا ولي الإسلام يا الله يا مجبنش يا الله wanda yake shine majbancin musulunci wa alihi ya Allah wanda yake majbancin musulmai thabbitna ala islam ya Allah ka tabbatar da mu a musulunci hatta malqaka bi har mu haɗu da kai da musulunci shine tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin amin malam ka karatu daga sunna kenan ba magana za a tsira wa mutum in eh, wace kayi shi da shi zai tsine maka addu'a ma yake maka Allahumma wa waliyyal islam wa ahli thabbitina ala al-islam hatta al-aqab a makarantar da ba ta sunna bane ya ce wani ya yi fushi da kai wani ya yi fushi da kai mutum zai tabe ya yi asara ya yi hakar mota a ce wani ya yi fushi da su to in ya yi sabon mota ba mai kulli sai a ce su yi fushi da da kafirai mara gaba ɗaya ya zama na babu wani bai hudu a ƙasa kullum kashin su da musulmi yake kaga wannan wannan magana ita ce ake ahlus sunna wal jamaa cewar musulmai masu tauhidi da suka mutu suna da zunubi zunubin na fi ladin yawa za a kora su a wuta in Allah ta'ala ya ga damar haka din in ya ga damar shigar da su aljanna tun karan fari in ya ga damar kuma ya kora su daga baya kuma a fito da su bayan sun yi bursuna ita ce abin da malama ya faɗa a nan ita ce abin da ibn abu dawud ya fara cewa kullu yukhrijullahu al-afum bi fadlihi min an-nar ajsadan min al-fami ala an-nar fil firdausi tahya bima'ihi ka habbi hamim sayyid id ja'a yatfahu shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace hatta idza kanu fahman har lokacin da suka zama gawayi shine faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasan karshen konuwa kenan sun konu to amma kada ga su mutuwa kuma an riga an yi mutuwa illa mai tata al'ula an riga an gama mutuwa kawai babu wata sabon mutuwa ɗin kuwa don su yan wuta ya ti min mutu min kulli makamin ma huwa bimit ta kowace irin hanya ta kowane irin wani abin da ke sawa a mutu zai zo musu amma kuma ba za su mutu ala mutu fiya wala yahya hatta idza kanu fahman har sai lokacin da suka zama gawayi wa zina bi shafa'a sai a ba da izini a yi ceto amma ba kai wanda ka sani dan kai wanda ka sani kuma ya tashi aiki ko na kirya ne ko na jinjina ne ko na tabo ne ko na kanya ne dai ya riga ya zama gawayi kawai faji'a biyu da ba'ira da ba'ira sai a kawo su jama'a jama'a tini tini ta buffu ala anharil janna sai a watsa su a cikin tekunan aljanna sun qil sannan sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna fi alaihim ku watsa musu ruwa mana suna watsa musu ruwa fayan butuna da batal shibba sai ga suna tsiro ga yana fitowa a jikinsu sabuwar halitta sabon gashi sabon nama yana fitowa Allah ta'ala ya sauwata yana fitowa na nabatal shibba irin yadda kwaya take tsiro ta kuma fi halin sai irin wacce abin nan guguwar ruwa igiyar ruwa ta ɗebo kasan san igiyar ruwa yana ɗaya kome da kome wani mutara biyu tuni wani kome yake ɗebowa in wani ya samu wani dutse ko ya samu wani kauro sai ya cire zai cire a wurin bayan ruwa ya jami sai ya ga tsere kuma suna fitowa a daidai wani wurin masu yi masu kyan gani masu kaza masu kaza haka za a kuma sabuwar halittar su tana huduwa tana huduwa tana huduwa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu ayoyin da muka karanta da su kuma mun karanta ayoyin yan wuta khalidun fiha abadan kafiri ayoyin yan aljanna khalidun fiha abadan musulmi yan aljanna kenan to amma waɗanda suke ba ba in wuta ba ba kafirai ba kaga nasu khalidun fiha ne amma babu abadan to amma za ka samu kuma wata na yan aljanna din babu babu abadan a ciki كما والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون باب أبدا أتكي أتأبد أبدا وصورا بشي كنا ما يو هذا ما مدرس من يتسمى باب خالدين في هذا باب أبدا كما إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم الشر البرية كذا باب أبدا أنا فدي أشكي سورة الأحزاب أما دي أشكي سورة النساء nan kaga duk babu abadan saboda an bada abadan din a wasu wurare saboda ina fatan daidai gwargwaro wannan bayanin ya isa kuma sai mu dakata a nan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya a cikin ladan wa mu muwafaqa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk